Fama ma akwai abin da mu ba za mu yi tamkar shi ba. Da mu kai da kusa ba za zan fama kun yi abin da mu ba za mu yi tamkar ba. Ta ilahi Allah babban sarki, mai rahama da kai nake buɗe waƙoƙi.